yau what's up what one so jiya facebook suka yi monetization meaning kenan za su fara biyan duk wani ɗan najeriya da yake content creating na akwai abubuwa guda biyu da nake son ku notin na farko banda ɗaukan content din wasu kana zuwa kana posted za su kama ka sannan abu na biyu ya zama kai uh, original content creator ne content din kai da kanka ke ɗauka, kake posting kuma kake dauka kai editing kai posting now akwai one of the most important thing kuma da nake son maku discuss shine tin number tax identification number tin yawanci mutane ba su da shi so idan kana son ka samu tax identification number ɗinka shine zaka saka a ciki domin su verifying ɗinka su fara biyan ka so zaka je revenue office ɗinku na garin da kake ka je ka ce masa kana son tin number za su yi generating ɗin shi za su baka ka cika form ka je za ka tafi da BVN na bank ka je banki a maka printin BVN ka kai musu sannan su zo su baka wannan tin number yana ɗaukar maybe 24 hours or 2 days to process sai a baka so if you have another question ko kana da wasu tambayoyi da kake son kai you can I won't say drop me a DM zan iya din ka but it will take maybe a little bit time saboda yanayin conjunction na messages but amma I will try to help those that want uh, monetization on Facebook so enjoy and Afonso.